والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه، دامي درسي نتريبيو دقوما أتفين كراتمو نعمدة الأحكام نا الحافظ الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي رحمة الله عليه يو آه، شدة قوة صفر hijira ta 447 kuma 31 ga watan bakwai shekara ta 2025 ta miladiya muna cikin kitabun li'an za mu tashi hadisi na biyar a hadisin abu sa'idin al-khudri shine hadisi na 331 a cikin wannan littafi mai albarka na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها نعم يتي عن أبي سعيد الخدري دقى أبو سعيد الخدري شيني سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن لا يدده قال يتي ذكر الأزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمتين أزل ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqal sai yace walima yaf'alu dhalika ahadukum to dan me tsayin ku je haka walam yaqul fala yaf'al dhalika ahadukum bai ce kada tsayin ku ya aikata haka ba fa innahu laysat nafsun makhluqa wannan ci gaba ne da magana annabi sallallahu alaihi wasallam domin ku san sha'anin babu wani rai da za a halicce shi illallahu khaliquha face Allah zai halicce shi to wannan hadisin ya ambace shi a cikin kitabun li'an don saboda yana da alaka da nasaba yana da alaka da nasaba a hadisin ya zo ne akan al'azal al'azal shine miji a wato ya sadu da matarsa da iyalinsa haske idan ya kusan inzali sai ya zare ya yi inzali a wajen jikinta ba a cikin ba a cikin cikinta ba domin kada ta haihu domin kada ciki ya shiga a wannan shine ma'anar azan to wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri hadisi ne muttafaqun alai amma wannan lafazin muslim ne ita ce riwayar Sufyan ibn Uyayna daga abdullahi ibn abi najih daga mujahid ibn jabr daga qaza'a daga abu sa'id al-khudri imam al-bukhari bai fitar da wannan isnadin ba amma ya fitar da isnadin ta hanyar malik rahmatullahi alai daga rabi'a ibn abi abdurrahman daga muhammad ibn abdurrahman ibn hibban ibn habban muhammad ibn yahya ibn habban daga ibn muhairib daga abu sa'id al-khudri wanda shi ma muslim ya fitar da wannan hadisin to amma wannan ba lafazin hadisin bane shi lafazin da abdul ghani ya zaba lafazin sahih muslim wanda a gaskiya wannan lafazin a Bukhari bai fitar da shi ba kuma bai yi ishara ga cewa wannan lafazin muslim bane amma ma'anarsu da daya shi hadisin qaz'a hadisin ibn muhairid wanda buhari ya fitar da shi yana cikin almuwaffa malik rahmatullahi alai ya ruwaito shi a cikin almuwaffa wanda a ciki ya ambaci kissar wato ya ambaci dalilin wannan ambatan al'azal a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sababin sababin shine sun je yaƙin banu mustalik sai suka samu kuyangu daga wato a manyan larabawa larabawa waɗanda suke masu a wato masu nasaba masu sharufta suka kama su a matsayin a bayinsu to kuma gwagwarci ya tsananta a gare su suka buƙaci mata kuma suna jin tsoron kuma suna kwaɗayin su samu a kudinsu in sun sayar da su saboda haka suna jin tsoron kada su ciki domin idan suka yi ciki a zai rage kimarsu in kuma ma a lokacin hani ya zo a kan sayar da umahatul aulad zai zamanto kan cewar sun haihu in suka haihu ba za su iya sayar da su ba to saboda wannan sai suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su iya yin azal za su iya yin haka don wato su hana su yin ciki shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa musu da wannan jawabi wanda ya zo da wannan jawabin da ya zo na cewar walima ya fa'alu zalika ahadukum me yasa ɗayan ku bai aikata haka wannan hadisin ba sarihi ba ne a kan hani a kan azal domin a kunga a cikin riwayar ya ce walam ya kul la ya fa'al zalika a hadukun bai ce kada ɗayanku ya yi ba sai ya ce me sa ɗayanku zai yi haka wannan yana nuni a kan hani yana nuni a kan menene dalilinku menene hikimar yin hakan bai zai sa ɗayanku ya yi haka amma bai nuna hani ba haka zalika faɗinsa da ya ce babu wani rai wanda Allah maɗaukakin sarki zai halicce shi face Allah sai ya halicce shi to za mu ga wannan matsala ce da take da alaƙa da matsalar aƙida saboda sha'anin ƙaddara da kuma sha'anin ruko da al'asbab shi azal shi ƙin haihuwa kamar yadda ibn hajar ya faɗa yana zuwa ne saboda sabubba ɗaya daga ciki sukan ƙi mace ta haihu idan ku gasu ce sukan ƙi ta haihu don saboda kada wannan haihuwar ya rage mata kimanta sukan so kada ta haihu ko kuma idan matarsu ce ku yanga amma kuma ku yangar wani sukan ki ta haihu domin in ta haihu ɗan zai zama to bawan wancan bawan wanda yake mallakar ita ya kuyangar ko ba haka ba to mutum ba zai so matarsa ta ɗansa ya zama to bawa ba saboda haka kuma gashi yana da buƙatar mace in ya auri kuyanga sai ya rinka saduwa da ita a matsayin matarsa amma ya yi kokari kada ta haihu don kada ɗansa ya zama tobawa daga cikin abin da yakan sanya su fi haka shine saboda gudun kada matarsu ta ɗauki ciki yayin da take shayarwa idan mai shayarwa ce tana da ɗan yaro tana shayarwa kuma ana saduwa da ita za ta iya ɗaukan ciki to in ta ɗauki ciki a itikadin larabawa ɗan in aka haife shi zai zama to mai rauni saboda gudun algaila kamar yadda suke faɗansa algaila wato mace mai ciki tana shayar da tsamama wannan suka ce yana sa yaro ya rauni to da har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na so na hana wannan sai na duba na ga farisa da rum suna yi kuma 'ya'yansu ba sa cutuwa saboda haka bai hana ba amma su al'adar larabawa abu ne wanda yake ba sa so ba a yin sa saboda suna da wannan itikadi wanda wannan hadisin duk da yake ba shi da alaka da wannan babin na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin ya hana wannan abun wato cewa mace mai ciki ta rinka shayar da mace mai ciki tana shayar da yaro dai ta ciki ta zama tana shayar da shi wannan yana sanya ta rauni ya so ya hana haka saboda kada yara su taso da rauni amma bai hana ba saboda ya ga baya cutarwa to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayin nufin yin abu wannan abun dole maslaha ce ko kawar da barna mecece barnar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai kawar da ya hana wannan yara za su rauni raunin yara ya nuna kan cewa shine illar hukuncin da ya so ya hana alghaila amma da ya tabbatar cewa wannan baya kawo rauni sai bai hana ba to yanzu wannan ba zai sanya mana mai istinbadi ba cewar mutumin da ya san cewar zai haifi ɗa da zai iya zamantowa sikila a hana shi tun da shi ba kawai rauni zai zamanto ba cutuwa zai yi gaba daya ba rauni ba ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar hana yin abin da zai bayu ya zuwa ga samar da yaro mai rauni ina kuma ga abin da zai bayu ya zuwa ga samar da yaro mai cuta cutar da za ta wahal da shi ta wahal da iyayen hmm? eh? saboda haka toshe wannan hanyar ta dace da makasid na shari'a manufa ta shari'a a hana mai af ya auri mai af don saboda kada su samu sikila ya dace da manufa na shari'a amma ba cewa ne haramun bane istinbadi ne na ah, saboda haka wanda zai yi sai ya lura da wannan illar ya lura da wannan illar saboda irin wahalar da sikilar suke sha to waɗansu suna cewa a'a ai akwai hanyar da za a yi domin a samu yaro wanda yake lafiyayye ta hanyar IVF eh haka ne amma wannan ya keɓanta da waɗanda suke da hali ya keɓanta da wanda suke da hali amma a umumin mutane da ba su da hali ai ba za ka sanya su wannan ba sai ya zamanto kan cewar abin da ya fi abu ta farkin salama tun lokacin da za a soma neman auren tun kafin mutum ya kamu kasan mutum ya kamu baya ji baya gani <laughs> lashi shi wala ita to tun kafin su kamu ya kamata a toshe wannan hanyar saboda gudun wannan wannan istitrabi ne daga cikin sanadin daga cikin abinda yakan sa su larabawa su kan ki wato matarsu ta ɗauki ciki shine gudun yawan iyali don saboda a cikin al'adarsu suna aibata wato yawan iyali a ga wanda yake mai karamin karfi da kan cewa sanadiyar wato kuncin duniya kuncin rayuwa ne mutum ba shi da shi kuma ga iyali da yawa hmm. to saboda wannan dalilin sukan yi wannan to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai a nan ya nuna kan cewar babu wani rai da Allah zai halitta face Allah zai halice shi to wannan a za mu zo ya zuwa gare shi to shi menene hukuncin yin azal malamai sun saba malamai sun saba a wajen imam malik rahmatullahi alai al'azal ya halatta mutum ya yi azal da kuyangarsa kuyangarsa ba tare da wani sharaɗi ba mutlakan kamar yadda malik ya faɗa a cikin almuwarsa saboda mallakarsa ce zai iya kin haihuwa da ita saboda yana ganin a kimarta za ta ragu kuma tun da kudinsa ne abinda zai rage masa kimar kudinsa yana da yana ya halatta ya dauki mataki da zai tsare dukiyarsa ko bai halatta ba to saboda haka maliki ce ya halatta ya halatta ya azal saboda tsara dukiya saboda ita ku yanga dukiya ce dukiya ce kamar yadda ba za ka so motarka kamar yadda ba za ka so motarka ta zamanto ana ɗaukan ana mata overload ba don kada shock absorber zamanto sun yi rauni in ka tashi ta yadda ta kimata ta kasa don tsara dukiya ne a yi wannan in kai aka aika tsara dukiyarka kuma Allah maɗaukacin sarki da ya baka dukiya ya ce kada ka tozarta bai ce ka tozarta ta ba ya ce wala tu'tu sufaha amwalakum lati ja'ala Allahu lakum qiyaman kada ku ba ma sufaha wawaye dukiyar ku da Allah ya sanya ku ita ce za ku rayu a kanta wato kada ku toza ku banzartar da dukiyar ku saboda haka yace saboda tsara dukiya ya halatta mutum ya azal ga matar ga kuyangarsa sadakar amma matar mutum ta aure matar mutum ta aure yace bai halatta mata azal ba sai da izininta sai da izininta tunda tana da haƙƙi akan san zuri tana da haƙƙi akan samun haihuwa kamar yadda yake da haƙƙi akan samun haihuwa haka zalika idan yana da matar aure amma ku yangar wasu ce bai halatta yi mata azal ba sai da izinin sayyadinta sai da izinin ubangidanta tunda ya ubangidan ya yadda ya aura mata ita to ba shi kuma da haƙƙin ya ce ba zai haihu da ita ba ba shi da ikon ya ce ba zai haihu da ita ba domin in yace ba zai haihu da ita ba ya cuci sayyadinta ya cuci sayyadinta ya hana masa samun a bawa ta hanyarta shi yasa ma kuma shi yasa dama Allah madaukakin sarki ya ya nuna rashin san rashin soyarwa ga muminai maza su auri bayi mata aka sanya sharadi menene sharuɗan mutum ya auri baiwa نعم منين الشرع إيه. ها ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكروهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذي اخدان صح طيب. fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa ayhinna zalika liman khashiya al'anata minkum wa an tasbiru khairun lakum kage yace sharadin farko wa man lam yastati minkum tawla an yanki hal musanad ba da bashi da sadakin auren ya to Allah ta'ala yace ce mimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat ta zamanto mu'mina kar ta zamanto baiwar kanta ta zamanto baiwar ba yahudi eh, kanta ta zamanto wadda ba wadda ba musulma ba mm. aha musar gaira musafihatin wala mutakhidati afghan aha فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليه إن نصف ما على المقتنات من العذاب zalika liman khashiya al'anata minkum wa an tasbiru khairun lakum shine sharadin na uku sharadin na uku zalika liman khashiya al'anata minkum wannan ga wanda yake jin tsoron zina daga cikin ku yana jin tsoron cewa in bai yi aure ba bai afka cikin zina to sai ya aure wadda take za ta sanya masa wannan abincin dan sai zaman tobawa shine Allah ce wa an tasbiru khairul lakum ku yi haƙuri kada ku auri ku yangu ɗin shi ya fi alheri a gare ku don kada ‘ya'yanku su to bayan wasu sharuɗa uku ne ta wannan ai wannan ko ku yanga ce ko ‘ya ce ba za ka aure ba sai da izinin ta ba eh? ya zai zama sharaɗi ai sharaɗi ya keɓanta da abin da ake ciki ne hmm? Hmm? ma yanzu min wujudi, ma yanzu zama min hil wujud ولا yanzu من وجوده وجود ولا عدم wannan ai ba sharaɗi ba ne a kan auren ita ku yanga. sharaɗi ne a kan auren dukkan mace ai hujjar jumhur ne a kan istiratul wali bi'id ne a ahlihin yana daga cikin hujjar jumhur a cikin cewa sharaɗi ne sai da wali ake aure amma wannan abin da yake ya ɓanta da auren ku yanga. abubuwa guda uku ne in kuma akwai na hudu kawo <laughs> na to wannan shine dalili na malik malik ce idan ku yangar wasu ce ba zai yi maka azal ba sai da izinin saboda kada ya hana su samun ɗa to a bisa haka ku ga ba za a ce a wajen malik yin azal makruhi bane ko haramu ballantana ma a ce haramu. bal ya halatta amma Bishiru da sharuɗa su ne waɗanda ya faɗa idan ku yanga ce taka mutlakan ya halatta idan matar aure ce sai da izininta idan ku yangar wasu ce sai da izinin ahalinta su ne dama kuma ai su ne dama su ne dama kashe-kashen matan da mutum zai iya aura ko to to a bisa wannan waɗansu kuma suka ce to ai ya zo wannan hadisin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salamat sallamahullah Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya a cikin wannan hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce walima ya fa'alu a hadukunsu me yasa ɗayan ku bai a wata riwaya na hadisin abu sa'id laisa alaikum allah ta fa'alu in ma ba ku yi babu komai ba ma babu komai in ma ba ku yi ba to yanzu za mu ce wannan korewar sababi ne za a iya ɗaukan tun da ai azal ɗin sababi ne na rashin haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to me sa kuke yi a ɗaya riwayar ya ce in ma ba ku yi ba babu wanda ya ce a gare ku in ma ba ku yi ba domin dukkan abin da Allah zai halitta ke ya halitta to kaga waɗansu za su ce zahirin wannan kore sababi ne da tabbatar da kaddara da tabbatar da kaddara to annab sallallahu alaihi wasallam kamar da ibn al-qayyim ya ce ba kore sababi yake ba da wannan hadisin bal irshadi yake yi ya zuwa ga cewa duk wani sababi da za ka ɗauka duk wani sababi da za ka ɗauka to ƙayyadi ne aikin wannan sababin wato an taƙaita shi ne akan dacewarsa da ƙaddara Allah sai Allah ya so wanda yake wannan shi ne sahihin magana wanda duk ya ce ba zai riko da sababi ba to ya rusa hikima bai tsarin Allah ba tunda Allah madaukakin sarki ya rattaba komai bisa hikima bisa tsari ka wannan tsarin shine a shine a bin shari'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani balarban kauye ya zo ya tambaye shi yace ya rasulullah in daura taguwa ta sannan in dogara ga Allah ko ka kawai in dogara ga Allah me yace masa yace ayqilha wa tawakkal ka ɗaure ta ka dogara ga Allah ta ga yadda ya ce ka ɗaure menene wannan sababi kai riko da sababi sannan ka dogara ga Allah ka fawwala ma kaddara kai imani da kaddara cewa abinda yi ba shine zai tabbata ba bal hukuncin Allah da kaddararsa to abinda ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisi kenan shi yasa ya zo a cikin hadisin Juzama da ɗayan ku zai je ya zubar da ruwan da ɗayan ku zai je ya zubar da maniyinsa a kan dutse fa mulmulallen dutse in Allah ya yi ya nufi halittar yaro daga wannan maniyin daga faɗin dutsen Allah zai fitar da ba ba Allah maɗaukacin sarki ya halicci annabi Adam babu maniyi ba ya halicci hawa ita ma babu maniyi ya halicci annabi Isa babu maniyin mutum saboda haka al'asbab suna tabbata ne da tabbatarwar Allah gare shi saboda haka mumini shine wanda ya ruko da asbab sannan ya imani da kaddara amma ka ce babu asbab kai kaddara kawai ai sai abinda Allah ya so to wannan sabanin aqidan ahlus sunna kenan sune yan jabariya wanda suke cewa shi mutum kamar kamar kamar ganye ne yadda iska take buga shi ba shi da wani zaɓi ba shi da wani ikon a komai ba shi da wata irada to wai haka yake saboda haka kar mutum kai komai ka zauna ka zauna in kana zaune in Allah ya yi za ka rayu abincinka zai zo ya same ka in Allah ya yi ba za ka rayu ba abincinka ba zai zo ba sai ka mutu da yunwa saboda ka zauna karka nema abinci ko abincin ba karka ci ka ga waye zai wannan in ba mahaukaci ba eh? to su ne yan jabariya kenan jabariya hmm. Hmm. cewa shi bawa majibur ne an tilasta shi kawai zai abinda kaddara ta tabbatar waɗansu kuma suka kore kaddara Allah cewa mutum shi ne yake da ikon tsara abinsa duk abinda mutum ya nufa kuma Allah ya kuma Allah ya bashi Allah ya ba mutum ikon nufi ya bashi mai karfin yayi aiki abinda mutum ya nufa zai zartar da shi ba ruwan ba ruwan nufin Allah da abinda ya ba ruwan halittar Allah da abinda yake yi Allah ya kyala mutum shine da cikakken yancin sa yana da zaɓin abinda zai shi zai tabbata to kuma kai kowa ya san kancewa wannan ba haka bane nawa ne zaka yi nufin abu ka tsara kuma bai tabbata ba saboda haka abin da yake shine daidai shine wasat tsakatsaki eh, kila tarafai qasdul umuri zamimu dukkan bangare biyu na abin da yake shine tsakatsaki na al'amura to abin zargi ne in kace babu kaddara abin zargi ne in kace babu zabun bawa eh, shi ma wannan abin zargi ne ka tabbatar da kaddara ka tabbatar da zabun bawa saboda haka mutum ya riko da asbab amma ya tabbatar da kan cewa ba asbab na ne za su tabbatar da abu ba kaddara Allah ce da hukuncinsa to a bisa wannan wannan shine alakar da aka kawo wannan babi cewa idan dan mutum yayi azal da matarsa sai ta haihu yana da ikon ya kore nasabar wannan dan ba shi da iko ya ce ma alkali wannan dan ba nasa ba ne. Eh, saboda ni saboda azal saboda ni kullun azal nake mata ko kuma kwarkwaro nake sawa hmm? saboda haka shi bai ga dalilin da za ta ciki ba kaga wannan yaje wajen alkali ai sai ma ya masa bulala a cikin irin wannan ma za a bashi damar yayi li'ani hmm? na'am sai dai sai dai ai masa haddi to amma ai yayi ya kore cikin ne kora cikin yayi ba shi da iko ya a cikin wannan tun da kora cikin yayi yana daga cikin suwar ɗin li'ani ya ce masa to inda kana so ka kora wannan hmm? inda kana so ka kora wannan sai dai ka yi li'ani hmm. to bisa wani abu zai yi li'ani bisa cewa ya ganta ko kuwa bisa cewa wannan ɗan bai yi kama da shi ba a cikin irin wannan hali babu yadda za a yi li'ani kamar ka je ka ce ne wannan kamar wanda ya zo ya ce ne matarsa ta haifa masa baki kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai bashi dama yayi li'ani ba haka zalika wanda yazo yace yana yin azal ko matarsa ta zo da ciki ba za a bashi dama yayi li'ani ba ba za a bashi dama yayi li'ani ba saboda wannan ba hujja bane kamar yanda korewar kama ba hujja bane na ayi li'ani haka zalika yin azal da mace da ta ɗauki ciki ba hujja ba ne na a ce za a kora wannan cikin har a ce za a yi to kuma kun ga wannan ya tabbatar da kan cewa ko da azal za a tabbatar da nasaba ga ɗa da aka haifa to daga cikin abin da yake nuna yake karfafa mazhabar malik na kan cewa azal ba haramun bane bal ba makruhi bane abinda malik rahmatullahi alaihi ya ruwaito a cikin almuwaffa daga sa'ad ibn abi cewa ya kasance yana yi ma wata sadakan azar haka daga matar abu ayyubal ansari ta ce abu Ayyubal ansari ya nemi ta azal haka zalika an zo an yi ma zaid ibn sabit fatawa kan cewar ko mutum zai yi ma matarsa azal sai zaid ibn sabit ya ce ma almajirinsa ya ce ma almajirinsa ya ba da fatawa sai ya ce a'a ya za a yi ba da fatawa yana nan sai ya ce aina ba ka izini kai ka ba da fatawa hajjaj ibn amr ibn zaziya shi ne almajirin nasa ya ce wani mutum ya zo ya ce masa ina indi jawari laisa nisa'i allati akinnu bi ajaba ilayya min hunna yace ina da kuyangu ina da sadaka hmm, a Mata na waɗanda nake ɓoye su a cikin ɗaka wato matana na aure ba su fi ƙayatar da ni ba bisa su wato su ma abin nan simoni ne hunna yau jibu ni an tahmila minni amma ba dukkan fi nake so su ɗauki ciki ba fa’a azil zan iya musu azal sai zai ibn sabi da ya hajjaji na ce yaghfirullahu lak Allah ya gafarta maka wato shine kamar yadda ake ta Allah gafarta mana eh kamar yadda muna kan faɗa ake Allah gafarta mana munan kun ga aka ce bautar Allah gafarta mana sai ce na'am yokon ya ce amin ai addu'a ce Allah gafarta malam wato Allah ya gafarta wa malam addu'a ce kun ga haka a watakila ma malamanmu daga muwatsa suka dauko irin wannan dangace a cikin muwatsa ne ya ce ya Allah ya gafarta maka inna in najlisu indaka linata'allam ai muna zama wajen ka ne dan mu koyi ilimi fa qala yi masa fatawa qala fa qultu huwa harfuk nace ai gonar ka ce wato shukar ka ce in shi ta saqaitahu in ka ka shayar da shukar wa in shi ta atashtahu in ka so ka sanya shi kishi قال وكنت أسمع ذلك من زيد يتي ناكسا شئنا جن وانا مجانا دقى زيد فقال زيد صدق حكني تونا ميكي نونا واحد za a yi azarfo abinda zai yake nuna nuna yake to kuma ka gani ya ce masa yi ka ga mutlakan ba tare da tambayar ta ba saboda kuyangun na sani bai tambaye su ko da wani sharadi ba haka zalika ibnu abbas shi ma an ruwaito an zo an tambaye shi akan azal sai ya kira wata gasa ya ce ba su labari kamar dai ta ji kunya sai ya ce huwa zalika ni ya ce amma ana aluhu ni dai ina aikatawa ya'ani yana nufin azalta kun muna da maganan sahabbai har guda hudu wanda suke shi yasa to abin iskalin anan akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace shi al'azal shine ne alwa'dul hafi shine binnewar ya da rai a boye haka aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa binnewar ya da rai ne a boye to kuma ya ta yahudawa da yahudawa suna ma musulmi inkarin al'azal suna cewa ai ita ce al-ma'udatu subra hmm? wa idal ma'udatu su'ilat wato wanda ya azal kamar ya je ya binne yarsa ne wata wani binnewar ya ce amma karama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karya suke yi babu wani rai da Allah zai halitta face ya halicce shi to shine Ibnul qayyim rahmatullahi alaihi ya yake taujihin wannan maganar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace alwa'dul khafi shine wato ai ta fuskar tashibihi kamar a fuskar kamani amma ba wajen hukunci ba domin kamar yanke yaro ne tun kafin yau yanke tafarkin da zai kai zuwa ga samun yaro amma sai kamar sai ya zama yana da kama da kan cewa bayan ya zo ma a kashe shi amma a ɓoye to su ku yahudawa da suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karyata su saboda su sun ɗauka cewa in dai aka yi azal ba zai taɓa yiwuwa a suran ta kanta za a samu ciki ba aflan in dai aka yi azal kawai ba zai yiwu ba to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karyata su to shi kuma sayyidina ali radiyallahu anhu sai ya taujihin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo wannan matsalar a majalisin sayyidina Umar radiyallahu anhu yace a a ai alwa'dul khafi ba zai wato yarinyar da wanda aka in aka yi azal ba za ta zamanto cewa mau'udatu ba ba a samun al-mau'uda wadda aka binne ta hatta tamurru alai hatta ta tamurra alaiha at-taratu sab'a har sai wato waɗannan matakan guda bakwai sun wuce da ita ita ta taka waɗannan matakan guda bakwai sannan za ta zamanto al-mahuda wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin eh kenan ko thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin biyu kenan ko thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan uku thumma khalaqna al-'alaqata mudghatan hudu ko ثم خلقنا المضغة عظاما بيركو ثم كسونا العظام لحما كو بيأشير كينانكو ثم أنشأناه خلقا آخر بقي to sai waɗannan guda bakwai ɗin sun tabbata in aka kashe yaro to ne za ta zamanto al-mawquda da sayyidina ali ya faɗa sayyidina umar ya farin ciki yace yace aqalallahu baqa'ak aka ce wannan shine farkon jin wannan kalmar wajen larabawa Allah ya tsawanta Allah ya tsawaita rayuwarka Allah ya tsawaita rayuwarka Allah ya baka yawan rai eh, shine farkon jin da aka yi wajen sayyidina umar aqalallahu baqa'ak Allah ya ja kwana <laughs> Eh. a zamani da ba zamani wannan Allah zai iya jan zamani amma bai ja ka ba ko ba haka ba eh, kana mulki Allah ya ja zamanin naka amma kana gama a ya dora ya baka da tsawo shikenan kuma sai mutuwa ta zo amma a ja kwana ko da mulkin ko ba mulkin ka samu tsawon rai Shi ne aidi yana daga cikin wannan ranka ya daɗe Eh, Allah ya baka yawan rai eh, na'am afalallahu baka a ah, fila awwal man qala hadhihi lafzata fil islam umar li ali radiyallahu anhu to mu je hadisi na biyu alaikum salam na'am na'am zai shiga wato duwan nau'i na family planning in dai bai zamanto wanda zai yanke hana zai yanke haihuwa ga baki tsaye ba ya halatta tunda shi wannan aika ga ba zai yanke shi ne har abada ba ko ba haka ba kuma ɗaya daga cikin dalilan ma da suke cewa ya halatta shin da halatta mutum ba ya ki saduwa da iyalinsa ba dai ba zai kai ba zai bayu zuwa da cutar da ita ba hmm? waɗansu suna cewa haƙƙinta a wajen saduwa sau ɗaya a cikin kwana hudu saboda an ba mutum kwana mata hudu amma shi ma wannan ba lalle ba tunda da aka baka mata hudu ai ba cewa aka yi kowace lalle ta da haƙƙi a cikin kwana hudun nan sai an sadu da ita ba ballantana a ce haƙƙinta ne kwana ɗaya a cikin kwana hudu bal waɗansu cewa suka yi kwana ɗaya a cikin shekara domin mutumin da ya yi ma mutumin da matarsa ta kai ƙararsa akan cewa baya iya saduwa da ita idan ya zo ya tabbatar da shaida ta yi itirafi kan cewa ya sa da ita sau ɗaya a shekara shikenan ba ta da haƙƙin ta ce za a sake ta saboda abbar waɗansu kuma suka ce sau ɗaya cikin wata hudu domin shi ne muddal ila wanda wannan ya fi ƙarfi to almuhim eh? eh, muddar ila'i wata hudu sau ɗaya a cikin wata hudu in yi haka to ma'ana ba ta da haƙƙin ya zamanto cewar ta nemi a sama da aka to yana da ikon ya zamanto ya kaurace ma iyalinsa da saduwa to ya kaurace musu da inzali min babu aula ko ba haka ba to ɗaya daga cikin hujjojin da suka kawo shi kenan saboda haka dukkan wata hanya wadda yake mutum zai iya hana haihuwa a da dai ba wadda za ta yanke ga baki ɗaya bace ya halatta sai dai a me maksudin nasa na hana kansa haihuwa eh, maksudin idan maksudi ne wanda shari'a ta yadda da shi ya halatta mm. wanda daga cikin maksudin wanda shari'a ta yadda da shi shine mutum ya zama kan cewar wato a ya ƙaurace ma alharaj gudun alharaj takura mm, takura matsi matsi ga musamman ga ita matar yadda zai zamanto haihuwa akai-akai zai raunana lafiyarta eh, zai kawo mata mashakka da ka tana so ta jinkirta ta ba da tazara tsakanin haihuwa idan ya zamanto sun yi wannan ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wajen shayarwa an ta shawurin ya farkon aya yake an rabin min huma wata sha'urin an rabin min huma wata sha'urin bisa yarjejeniya tsakaninsu wata shawur da shawara tsakani da juna kaga akan shayarwa ne saboda haka za a yi kiyasin hatta akan wajen ɗaukan ciki a wajen wannan kan cewa ya zamanto an gina shi ne a bisa tarabi yarjejeniya tsakanin ma'auratan wata shawo da shawara a tsakankaninsu amma da sharaɗi kai ya zamanto za a yanke a abin nan ɗin haihuwar kamar alal misali a ce mace za a cire mata mahaifa ko za a cire mata abin da yake bata kwai sai dai idan ya zamanto wannan abin da za a yi ne zai bata lafiya in ba a yi shi ba zai halakar da ita kamar irin yadda yake faruwa ga masu irin kansa din mahaifa cervical cancer wanda a wani in ta kai wani stage cire mahaifar shine lafiyarsa ko kuma ovarian cyst irin na inda kwayayen suke zuwa ya shiga cikin wani ruwa wanda yake zai kai watakila dole sai an yanke ovary to shi kuma ovary shine yake kawo sinadarin da ake samun haihuwa shine kwayayen na mace da suke shigowa cikin mahaifa ta haɗu da maniyin ya zama tuwa an ɗauki ciki to aka cire shi mace ba za ta iya samun haihuwa ba to dukkan abin da zai bayu ya zuwa ga abin da zai zama to na dindindin to shine shari'a ba ta yarda da shi ba sai a hali ɗaya kawai domin tsirar rayuwar domin tsirar rayuwar ita matar na'am mm. shi ne a na gaya maka malik ya ce idan matar aure ce sai da yardarta sai da yardarta idan ta ce ba ta yadda da azalo ba to dai halatta kai mata in ka ka cuce ta kuma babu cuta la barara wala dira ba a cutar la wala tubarruhun Allah ya hana a takura ma a matsa musu lamba a takura musu in ba ta yadda ba shikenan ko waɗansu irin irin hanyoyin zamani da ake yi na azalo din zamani da ake yi ko shine wannan mutum yace zai yi in ba ta yadda ba bai halatta ba in ba ta daba bai halitta ya ba akan hakan karanta hadisi na biyu na'am na ta zai da ibn sabit eh. da ɗalibinsa hajjaj hajjaj eh. za mu iya cewa ya yi amfani da democratic eh, method of teaching a matsayin harkar koyo da koyowa ya yi amfani da demographic democratic method of teaching democratic method of teaching eh to to yan education kenan wato a teaching din ma akwai democratic a'a wannan dai za a ce ya yi abin nan ya jarraba a ɗalibinsa ne eh, ya jarraba ɗalibinsa ne na'am an kala daga na'am kunna na'zilu wal qur'anu yanzilu na'am kala sufyan law kana shay'an yunha anhu lanahana anhu al qur'an na'am yace wa an jabir radiyallahu anhu daga jabir Allah ya jaddi shi shine ibnu abdullahi al-ansari kunna na'zil wal qur'anu yanzil mun kasance muna yin azal alhali alqur'ani yana sauka mun kasance muna yin azalo alhali alqur'ani yana sauka qala sufyan sufyan yace law kana shay'an yunha anhu lanahana anhu alqur'an da wani abu ne wanda alqur'an wanda ake hanawa da alkur'ani ya hana mu to wannan istidlali ne daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan taqrir ko akan taqrir taqrir din nawa eh na qur'ani na annabi sallallahu alaihi wasallam na'am na qur'ani to waye ya taqrir din na qur'ani eh eh to waye ya taqririn Allah shi ne ibn da kirkali da ce wannan wani abu ne bako kafa hujja da takririn Allah <laughs> ba takririn annan sallallahu alaihi wasallam ba takririn Allah ko ba haka ba muna azalo alqur'ani yana sauka ya ne sufiyani yake da abu ne wanda ake hanawa da alqur'ani ya hana wato da Allah ya hana mu to kenan wannan na farko dai wannan ya nuna a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko ba zamanin sa ba saboda ne saboda alkur'ani ya sauka a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bai sauka ba saboda haka dole a zamanin sa saboda haka wannan ya karfafa wannan ita ce riwayar Atha ibn Abi Rabah an Jabir tana cikin sahih Muslim kuma tana cikin buhari riwayar Abu Zubair an Jabir kunna na'zil ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fabalaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam falam yanhana mun kasance muna yin azal a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai maganar ta kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai hana mu ba haka zalika wani mutum shi ma yana cikin sahih muslim hadisin urwata ibn ba urwata ibn mudarris ba hadisin wannan urwata bin iyad ibn adi ibn khiyar dan uwan abdullahi ibn adi ibn khiyar dan sa shi wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana da kuyanga baya so ta yi ciki hmm. zai iya mata zai iya mata azal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna zalika lan yamna shay'an aradahullah wannan ba zai hana komai ba da Allah yake ne sai daga baya sai mutumin yazo yace ya ce ya rasulullah wannan wannan takantawa da na ambata maka ta yi kiki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana abdullahi wa rasuluhu eh, ya ni bawan Allah ne da sa saboda haka kaga matakin da ka dauka yace masa wannan ba zai hana abin da Allah ya nufa ba to kaga wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ana yi ko bai sani ba ya sani kama kaga da fito ya hana ba amma riwayar ata ta takririn Allah menene wajahinta a kaddara cewa ba a samu wannan riwayar ba da take farihiya akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba kawai istidlalin muna azano alqur'ani yana sauka wannan zai nuna takrir ko ba zai nuna takrir ba to me zai nuna taqdim ta ya zai nuna taqdim na sallallahu alaihi wasallam tunda ai hujjar cewa muna abu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani ko ba haka ba to amma nan me hujjar mu cewa an samu takririn annabi sallallahu alaihi wasallam tunda babu hujja inda babu inda ba sauran riwayoyin daga wannan za mu samu hujja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani cewa saboda rashin saukar aya da za ta hana to muna da shawahid akan irin wannan kuntum taftanuna A Hassan, ka gani ai da a lokacin da aka hana mutum idan ya yi bacci kafin ya ci abinci ko ya yi bacci kafin ya sadu da iyali to sai dai ya yi tsori, ko ba haka ba ne tsauri na biyu a cikin azumi to Allah amma sai waɗansu suka kasance a suka kasance suna yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba amma Allah ya sani saboda ka sai aya ta sau a a alima Allah annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhum to kuma wannan fi'ilin sahabbai ne sun kasance in suna wani abu ba daidai ba suna ganin alkur'ani zai sauka kamar yadda ibn umar yake cewa kunna nattaqi kalam walin inbisat ila nisa'ina khashyata an yanzila fina alkur'an mun kasance muna jin tsoron yawan hira da sakewa tare da matanmu saboda jin tsoron ka alkur'ani ya sauka a hana mu <laughs> saboda haka ba sa sakewa yadda ya kamata irin dan wasan nan irin dan sabanin nan suna dan kafa kafa ka alqur'ani ya sauka yana su yace bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam in basatna sai muka saki muka yi sannan kuma Allah ta'ala yace al-yawma akmaltu lakum dinakum ko idan da kamar a ce yayin da alqur'ani yake sauka kuma suke azal ba bai halatta ba kuma daga kuma a lokaci bayan sa aka zo aka saukar da cewa na cika muku addini to kenan ya zama cewa addini bai cika ba in aka ce ban dauki hukuncin cewar azal ba haramun bane sai mu ce addini bai cika ba kenan tunda alkur'ani yana sauka ba a hana ba saboda haka tunda kuma sai daga baya ne aka zo aka ce mun cika addini Allah ya cika addini da Allah ya cika addini azal din yana nan kaga ya nuna kan cewa azal Allah ya yarda da shi a cikin alkur'ani domin inda ba dan haka ba da sai zama to addini bai cika ba to wannan istidlali ne sahihi da da su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi akan wannan duk dai wannan yana da alaka da wannan matsala ta hadisin a wato a ta hukuncin al'azan to kuma a cikin wannan ya nuna rukun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani a cikin komai hatta wajen abin da yake ya shafi yin azalo daga mata kaga abu wanda yake private abin da yake koyayye tsakanin mutum daga shi ke iyalinsa wanda ba wanda ma ya sani amma hawan nan suna ruko da littafin Allah saboda haka kaga wannan dalili ne akan cewa alkur'ani alƙur'ani da suna annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo su shirya da mu a cikin dukkan bangarorin rayuwar hatta abin da yake can private private ɗinka shi ma addini da ruwansa da ruwansa kuma haka wani ita ce fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh mu ƙara hadisi na uku ko to bismillah na'am bab Eh. shin jawazi kada yake iya fitowa a cikin ko ana iya daukan yana iya daukan abu a ce ne aka a irin me wajen wai saukan alqur'ani eh, eh. a ya danganta da nau'in al'amarin ya danganta da abin yanzu ka kamar wannan na a halaccin saduwa da iyali bayan an yi bacci ko cin abinci bayan an yi bacci ai haga kaga ce fal'ana ba shi ruhun na wabtar gumaka ka shabar lahunan eh to ai dama yawancin takrir ai da takrir yake nunawa ke takrir dama yana nuna kan cewa abu ya halatta babu hani yawanci takrir dama da yake nuna kenan na'am الله عليه وآله وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه نعم كذا عند مسلم وعند البخاري نحوه نعم وحار بمعنى رجع نعم آه يتي عن أبي ذر دقى أبو ذر الغفاري جندب ابن جنادة sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam khamisul kham khamisul khamsa na biyar din wanda ya musulunta haka ya kasance yana cewa shine na biyar din da ya musulunta ya musulunta tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya koma garin su kabilar su ya zauna in an yi hijira ya zo daga baya ayi hijira ya zo ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan mashahid Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi da gaskiya yace kasa bata dauki wani ba sama ko bata lullube wani ba wanda ya fi gaskiyar magana irin abu zar lokacin da aka to za a tafi yakin tabuk wannan shine farkon tarjamarsa a cikin littafin nan shine hadisin sa na farko da za a tafi yakin tabuk annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambaya ina wani ina wani to har aka zo Abu Dhar yana kan raƙuminsa raƙuminsa laƙaƙi laƙaƙi ya kasa tafiya sai kawai ya cire ya ajiye raƙumin ya ɗauki kayansa ya taɓa ya kama tafiya a kafa ana cikin tafiya sai aka hango wani aka ce kai ga wani mutum can kuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kun abazar ka zama abuzar sai ku gashi sai ce rahimallahu abazar ya'ishu wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'athu wahdahu ya rayu shi kadai zai rayu shi kadai bai mutu shi kadai kuma za a tashi shi shi kadai naka dai tashi rasuwa a garin rabza ba ita ce kilomita ɗari din ba hanakiya ita ce kilomita ɗari a hanyar riyad akwai garin hanakiya to kudu maso yamma da hanakiya a nan arraba za ka a nan ya ya zauna lokacin da ya rasu da zai rasu dama daga matarsa sai baransa ya ce idan ya mutu su masa wanka su masa sutura su je su ajiye shi akan hanya duk wanda suka ga ya zo wucewa ce masa wannan sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kai masa sallah aka binne shi sai ga wanda ku suka zo suka same su Abdullahi bin Mas'ud ne ya taho daga Kufa zai taho Madina saura ka dan ma su taka su taka gawar Abu Dhar sai ga masa a cewa wannan ai Abu Dhar ne sai ce sadaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya yace rahimallahu Abu ya ishi wahdahu wa ya mutu wahdahu wa yub'athu wahda sannan suka yi masa yi masa sallah suka binne shi ya kasance wannan shi kansa man kaba ce addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi Allah ya ji kansa ya kasance dogo ne dogo ne mai duhu mai farin eh? an ce dogo kuma ne jiki da fi <laughs> eh, na'am San sankaci haka ake cewa da hausa eh. Eh. almuhim shine ya rawaito wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace laysa min rajulin yad'a ila li ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafa. babu wani mutum da zai yi da'awa ya zuwa ga wanda ba mahaifinsa ba alhali yana sane face ya kafirta wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna wanda ya da'awar abin da yake ba nasa ba to wannan baya daga cikin mu wal yatabawwa maqadahu minan nar ya nemi matsugunin sa a wuta wa man da rajulan bil kufr wanda ya kira mutum da kafirci aw qala ya adu wallah ko kuma yace masa ya kai makiyin Allah walaysa kadalik kadhalik alhali ko mutumin nan ba haka yake ba illa haru ta ce wannan abin ya koma kansa to wannan hadisin alakarta da wannan babin shine malid da ali ghairi aziz wanda ya danganta kansa zuwa ga wanda ba mahaifinsa ba wato ya nasabta kansa ya ce shi dan wane ne ba Lali ba dan wane ba larabawa sukan yi haka saboda su sami izza su ce su yan gidan wane ne su yan kabilar wane ne ko kuma su ƴaƴan wane ne daga nan ma haka har suke yin tabanni a ce wane dan wane shine wanda Allah madaukakin sarki ya hana yace wa ma ja'ala adiya'akum abna'akum kuma yace ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu indallah to wannan mutum yana sane ya nasabta kansa ya zuwa ga cewa shi dan wani gida ne dan wani ne ba dan mahaifinsa ba ya ce wannan shi wani shi ne ubansa alhali ba shi bane yana sane to wannan ya kafurta to wannan haka kalmar ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dole a tattara wannan kalmar ba a zahirinta ba saboda wannan ba a sabo ne to kuma manhajin mazhabin ahlus sunna ba sa kafurta mutum da sabo ba sa kafirta mutum da sabo saboda haka suke fassara wannan kafircin da cewa kufurun ni'ima na butulci domin shine asalin ma'anar kafirci asalin ma'anar kafirci a tafsiyatu wa sat rufewa wato ya rufe ni'imar da Allah ya masa ya rufe ni'imar da Allah ya masa wato Allah ya sa shi dan wane yana ganin wannan ba ni'ima bace kamata ya zama to dan wancin to wannan ya butu face ya butuce ma Allah ko kuma wato ya kusanta ya zama zamanto kafiri ko kuma wato ana ɗauka ne akan wanda ya halatta wannan sai a ɗauke shi a zahirinsa sai a yi masa ta'wili ai illa kafara bi ma'ana idan halla in ya halatta yin haka in ya halatta yin haka wannan dole ne ai wannan fassara saboda kada a fita daga ka'idar wato saboda kada a fita daga abu wanda yake abu wanda yake shine sananne a cikin addini da nusus da dama kamar wanda Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake la ilaha illallah dakhala aljanna hadisin dai abi dhar yace wa in zana wa in sarat yace ko da yayi zina yayi sata kun ga wannan laifuffuka ne yace wa in zana wa in sarat har yace wa in ragima anku abi na'am sannan na biyu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace man da'a ma wanda ya da'awar abin da yake ba haƙƙin sa ba shine sawa'un ko na dukiya ko na haƙƙi ko na wani matsayi wanda har ya tara ma da ilimi mutum yayi da'awar ilimi bayan ba shi bane yanzu ya ce shi malami ne ya je ya samu mutane wanda ba san komai ba ya je ya sanya kansa a matsayin cewa shi malami ne kuma ya zai ta rusa addini to wannan duk wanda ya da'awar abin da ba ba haƙƙinsa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin mu ai baya daga cikin ɗan millar mu wanda yake a suke kan tafarkin mu ai baya daga kan baya kan shiriyar mu wannan ba wai fitar da shi daga milla bane ba kafirta shi bane a'a fitar da shi ne daga tsarin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa to kuma sai aka aka ƙara wannan domin ishara ga kan cewa yana daga cikin kaba'ir aka ce wal yatabawwa maq'adahu minan Ina ya nemi masa a cikin wuta ishara ga cewa wannan wato a wannan kaba'ir ne ya daga cikin manyan zunubai a cikin wannan akwai matsala da ibnu daqiq al-id ya kawo na matsalar abinda ake ce ma a wato a nasbul musakhar wato idan aka kai kara ga za'id in aka kai wani wanda baya nan wani wanda yake baya nan saboda haka ba zai iya kara kansa ba sai wani ya zo ya da'awa cewa shi shi ne shi bayan ko ba shi ba ne ya ce haƙƙin haka ne nasa ne ce wai domin me domin kada da'awar ta faɗi inda shi ga'ib ne to ibn daqiq al-id yace wannan kowace maslaha aka duba bata kai karfin ta zo ta ci karo da zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya da'awar abin da yake ba nasa ba domin shi wannan wanda ya zo alkali ya hukunta shi ya san cewa ba haƙƙinsa ba ne shi ma kuma ya san cewa ba haƙƙinsa ɗin ba ne yana yi ne domin a tabbatar da da'awa a cikin ƙabiyar saboda tun da wannan ga'ibi ne baya wannan far'i ne na shafi'iyya ah, shi yasa malikiya suka saba mu suka ce ba a yin haka wanda yake ba ma'abucin haƙƙi ba ba zai je ya ce haƙƙin nasa ne ba ya zo ya ce haƙƙin nasa ne domin ya zamanto wai shi ne zai ba da kariya da hujja ga wanda yake alga'ib bayan to annab sallallahu alaihi wannan ba zai kai karfin a ce za a yi tafsirin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ba sannan na uku wanda ya kira wani da kafirci wanda ya kira wani da kafirci bi ma'ana ya sifanta ya kafirta shi to alhali ba haka yake ba to wannan kafircin zai dawo kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wani hadisi in haka ne kamar yadda yake to zai kafirta in ko ba haka bane shi wanda ya kafirta shi ya kafirta to shine anan ibnu daqiq al idi yake cewa ba a kafirta mutum sai wanda ya bar abun da yake mutawatir fil din wanda yake ya kunshi inkarin shari'a ga baki da abin da yake mutawatir a cikin addini kamar sallah kamar cewar sayyidina abubakar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko kamar cewa Aisha da Hafsa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne to wanda yazo zai yi inkarin wannan abin da yake mutawatir a cikin addini to wanda duk yan inkarin wannan to wannan kafiri ne amma abin da yake ba mutawatir a cikin addini ba ko da kafi'i ne amma za a iya sa to wannan ba zai iya kai mutum zuwa ga kafirci ba domin abin da ake cewa a cikin abin da yasa ake wanda ya yi inkarin mutawatir a cikin addini ake kafirta shi saboda ya kunshi ƙaryata shari'ar Allah ƙaryata shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai inkarin wannan to wanda fa ya ƙaryata Allah ya ƙaryata da ya ƙaryata manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kafiri ne to sai dai shi din ma akwai wanda wanda yake bai ƙaryata wanda yake ya ƙaryata alqafi a cikin addini to shi kansa wannan in ba mutawatir ba kenan wanda ya inkarin mutawatir wannan baya buƙatar wani uzuri wanda yayi inkarin wannan baya buƙatar wani uzuri amma wanda yake dalilin sa a boye yake wanda yake dalilin sa a boye yake to ba za ka kafurta shi ba da lazimin da zai kai ya zuwa ga maganarsa sai har tukuna ya yi iltizamin wannan ya ce eh na ji kafirci ne kuma na yadda kafirci ne in aka in yayi abu aka ce masa wannan maganar da kake yi ta kafirci ce ba sai ce eh na ji kafirci ne kuma na yi din to wannan shine kaga a lokacin nan qamat alaihi alhujja hujja ta tabbata a kansa sharadin ya cika wan tafatil mawani abinda zai hana a kafirta shi shine shubha ko tawili babu babu shubha babu tawili to wannan shine ba a shaka akan kafircinsa to amma wanda yake kuma ba haka ba in kai itlaƙinsa na kafirci a kansa to zai dawo ya zuwa ga kanka bi ma'ana hukuncin zai zamanto ya dawo ya zuwa gare ka shi yasa wanda daga cikin malaman wanda daga cikin malamai na ilmul kalam yake cewa la ukaffiru illa kafara ne ni ba zan kafarta kowa ba sai wanda ya kafarta tun da ya san shi ba kafiri bane zaka duk wanda ya kafarta shi to shi kafiri ne <laughs> na'am to almuhim wannan yana mana tahdir akan itlaqin kafirci akan musulmi itlaqin kafirci akan musulmi yana da hadari tunda ma kuma shi itlaqin sakin kafirci akan mutum akwai abubuwa da suke rattabuwa akan na hukunce hukunce tunda baka da ikon karattaba wa'annan me yasa zaka itlaqin wannan akan amma ka faɗi kan cewa wannan aikin kafirci ne amma ka ayyana muayyan ka ce wannan muayyanin kafirci ne kafiri ne to wannan mutum bai fada cikin wannan hadisin wallahu ta'ala a'lam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai cikin yan uwanmu masu neman haihuwa muna roƙonka Allah ka azurta su da zuriya tayyiba Allah waɗanda suke waɗanda suke mana wasicin addu'a muna roƙonka Allah ka biya musu bukatunsu Allah muna roƙonka ƴan uwanmu waɗanda suke cikin dukkan waɗanda suke cikin halin tsanani Allah ka kawo musu sauki wanda suke cikin wahala Allah ka kawo musu yayewa wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu Allah ƴan uwanmu kuma da masoyanmu waɗanda suke cikin tsanani Allah muna roƙonka ka kawo musu sauki Allah ka ba su kuma Allah waɗanda suke neman kariya Allah muna roƙonka ka ba su kariya da kariyarka ka ba su aminci da amincinka Allah ka fuskantar da su alkhairi da inda suka fuskanta Allah waɗanda wannan damuna muna roƙonka Allah ka sanya mana albarka a cikinta Allah ka sanya mana albarka a cikin wannan damuna tamu Allah muna roƙonka ƴan uwanmu na Falastin Allah ka yaye musu Allah muna roƙonka ka yaye musu Allah ka ba su nasara akan abokan gaban su Allah ka ba su nasara akan azzaluman Yahudawa rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin